마시고 auzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim masu sauraro muna gode Allah subhanahu wata'ala da ya kara hada mu a wannan fitowa domin tattauna wani abu mai matukar muhimmanci wanda shine ya za a samar da gida wanda ke cike da sa'ada kamar da ku sani wannan ita ce fitowa ta takwas a baya mun yi bayani mai tsawo akan siffofin da ya kamata a ce miji ya kasance miji na gari yana da su wanda siffofi ne sun kai wajen guda goma sha mun zayyano su to bayan waɗannan siffofin waɗannan siffofi ne kuma ya kamata mace ta guji wannan mijin da yake da su wani siffofi ne kamata mace ta guji wani siffofi ne wanda duk mijin da yake da su bai kamata a ce mace ta je ta aure shi ba na farko siffa mai muhimmanci a wannan abin shine mace bai kamata ta ta auri mutumin da yake fasiki ba ne duk wanda ya kasance fasiki ne an tabbatar da fasikancinsa a cikin al'umma to mace mutum ne kirki bai kamata ta je ta aure shi ba sai dai in yar uwarsa ce dama fasika to kuma dama wannan kamar da na gaya mana dazu na ja mana aya Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana a cikin alkur'ani mai girma al-khabithatu lil-khabithin wal khabithuna lil khabithat mutanen banza fasikai na mutanen banza ne namiji haka ita ma mace fasika ta mutanen banza ce maza fasikai don haka duk wanda mutumin da ya saki ya je aurar da yasa ga mutum fasiki to ya tabbatar da ya tozartar da addinin wannan yarinyar ne ya tabbatar da ya tozartar da addinin wannan yarinyar ne domin zai jefa ta ne cikin fushin ubangiji zai jefa ta cikin fushin ubangiji domin me ya mata mummunan zaɓi mummunan zaɓi ya mata wani abu yana da matukar muhimmanci za ka ga mutum an san fasiki ne shi amma kamar da ne bayani a baya saboda maganar kawai yana da dukiya yana da kuɗi za a ɗauki ya a bashi wannan ba karamar musiba ba ce da balahara tashin hankali ɗaya daga cikin malamanmu yana gaya mana akwai lokacin da aka zo aka taɓa masa wata shari'a mace ce aka zo aka kawo iyayenta suka zo suka ce ai gashi suna so a raba aure me dalili ai mijin nan dan giya ne cikakken mashayin giya ne fasiki ne ba shi da wani arka ba wani magana addini ko kula da haƙƙinta ma kowa da sauransu duk suka zo su gama bayanansu yana kaza yana kaza yana kaza yana ka duk wani abu na fasikanci ga baki daya suka zo suka gama faɗa mutumin na yana da shi don haka ne dalilin da me yasa suke so a raba wannan auren to abin da dama yake mai matukar muhimmanci duk lokacin da aka zo a kama shari'a musamman ta harkar aure kar ka gaggawa a cikinta domin zai iya akwai wasu abubuwan da aka ɓoye akwai wani abubuwa da yake tattare da wannan tafiyar wanda kai ba a gaya maka su ba kawai abin da ake so so ake kawai a gaya maka iya abin nan da ake so kai ka fahimta ko kai hukunci a kansa galibi da yawa mutane sukan yi wannan kuskura lokacin da za a zo a ka kawo mutum matsala musamman da shafi ta yanayin zamantakewa sai ga ba kowa yake iya yin adalci ya faɗi menene hakikanin abin nan da yake faruwa tsakanin wannan matar da mijin ba aida iyayen ne za su zo su kawo na iyayen yarinyar ne sai su faɗi iya abin da 'yar ta je ta gaya musu ko kuma iya abin da suke so a sani ko a ji a maganar in shi ne shi ma shi ma iya abin da ake so ya ji a ji kawai daga bangaren shi shine zawar wannan kuskure ne sai sai gama bayanin nan gaba ɗaya ce to aja yana buƙatar a kawo mijin ya zo ya bayani aka ji aka kawo miji miji ya zo ya bayani aka ce to walami ya bayani cewa to gafa abin da ake zargin wannan sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza haka ne ya shiga siya mala haka ne ce giya dai ina shan giya da waye da sauransu ya ce to amma abin da malam abin da ya ban mamaki auren yaren da suke cewa a raba ko in sake ta ni ba zan sake ta ba ya ce domin saboda ya ce saboda ya ce saboda yarinyan nan tun da na aure ta ta san ina shan giya ya ce kuma abin da ma zai baka mamaki mala ya ce ita ce take ɗauko giyar da hannunta a mota ta ta samun ita a firiji in ta sanyi idan na zo zan sha giyar na dagida na gama cin abinci ita take ɗauko giyar ta zuba mun a kofi ta bani in sha ka duba ka duba ka duba ka ji wannan abun amma a can fa baya kaga duk su duk su masa wannan bayanin ba ita take zuba giyar in ba ta da sanyi tana but in mota ko ya ka ta shirya za ta ɗauko ta je ta shigar da su ta shirya su a cikin firiji lokacin da ya zo ya ka abinci kamar yadda za ta kawo masa ruwa haka za ta je ta ɗauko giyar da kofin da zai sha ta zuba masa ta ba shi ya sha giyar ya ce amma malam wannan magana yake maka fa lokacin da take wannan abun lokacin ina da kuɗi ne kuɗi na suka gani dama suka ban yarinyar nan kuma tana mun haka ita take ban giyar na sha da hannunta saboda me lokacin nan ina da kuɗi to amma yanzu fa yanzu ban da kuɗi abubuwa duk sun canza mun sun waye da sauransu shikenan shi sa yanzu kuma suka zo suka ce ai ba zai yi ba za ta zauna ba saboda yanzu ba ta samu abin da take samu na da na jin daɗi na walwala da sauransu ta ta saba da wani rayuwa ba za ta iya ci gaba da jurewa tambelan giya da nake ba yanzu a da tana iya jurewa saboda tana gudun ta fita saboda kuɗi da suke samu ko take ba iyayenta amma a yanzu fa sai dai kawai tambayi giyar babu kuɗin da aka shi sa yanzu kuma suka fito da magana cewar ai bai kama bai ma halatta ma a ce mace tana auren ɗan giya ba suka fito da wannan abu to ka duba dan Allah ga irin wannan abu kun san fasiki ne tun farko dan me za ku ɗauki ku mai daraja mace abu mai mutunci abu mai daraja ku ɗauka ku ba mutumin da yake fasiki ne haka ya kamata iyaye gaskiya a ji tsoron Allah ya kamata a ji tsoron Allah malam shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ɗaya daga cikin gaggagaggan malaman musulunci Allah ya ji kansa da rahma yana cewa man kana musirin alal fusuq la yanbaghi an yuzawwaj duk mutumin da ya kasance ya nace akan fasikanci ba zai iya barin fasikanci ba ma'ana sunansa ya ɗoyi harkar fasikanci to bai kamata a bashi aure ba bai kamata kwata-kwata a bashi aure ba amma abin da yake faruwa yanzu waɗannan iyaye ne suke lura da irin waɗannan abubuwa sai ɗaiɗai sai ɗaiɗai ya kamata mu ji tsoron allah mu kaucewa san rai da san zuciya abu na gaba mai matukar muhimmanci shine mai ya kamata ki gujewa mutumin da ya kasance baya haihuwa ba wai don saboda ana gudun wannan ba saboda me idan aka ci gaba da irin wannan din zai kasance manufa ɗaya daga cikin manya-manyan manufofi shine mai ta yaduwar al'umma a society a al'umma za ta ragu ne za ta yi karanci sai kasance da wannan kamar me an toshe wata manufa ne daga cikin manufo manya-manyan manufofi a yin aure da addinin musulunci ya shar'anta a yi aure saboda su sau na wasu yana faɗa cewar menene a yi aure a hayayyafa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da al'umma sarana da tashin alkiyama to ya kasance mutumin nan baya haihuwa sakamakon wannan wata rashin lafiya da yake da shi ko makamantansu to ya kamata ki haƙura har ki samu wanda zai kasance yana haihuwan nan saboda me a samu waccan manufa da addinin musulunci shar'anta aure saboda shi ne ma'ana yawaitar al'ummar musulmi a ban kasa abu na gaba yana ɗaya daga cikin siffar da ya kamata mace ke taka tsantsan gurin mijin da zaki aura kada kasance na ita shine mai mutumin da yake yawan dukan mata mutumin da yake yawan dukan mata ba siffa bace ta alkhairi a tattare da shi kwata-kwata na'am shari'a addinin musulunci ya baka dama in mace ta bata maka ko ta ma ba daidai ba akwai matakai na ladabtar da ita na farko ka yi mata wa'azi ka yi wa'azin ka yi wa'azin ka yi wa'azin ta ki ta ji mataki na biyu abun ne mai so sarai shine mai mace ta gani ga ta ga miji a shimfiɗa ɗaya amma ya ki kusantar ta shine kai mata hijira ka ɗauki matakin yi mata hijira a gurin kwanciya ga ka gata gado ɗaya kuna tare kuna mana da juna amma mai ta yi ta yi ta buƙace ka ka biya mata bukata ka ki saboda me ladabtar da ita ba wai kai mata bane saboda me ka more ka ji daɗi a ranka a'a ba wannan bane ba yi mata kai saboda wani ladabi da kake so kai mata sakamakon sabawa shari'a da ta yi idan kai wannan abubuwa guda biyu duk suka kici su yi ba to na uku shine me aka baka damar ka dake ta dan duka aka ce ka mata ba wai ka same ta kai ta jibgarta kamar jaka ba ba wannan ba malamai suka tashi suka ce ka mata duka dukan da ya kasance ba shi da wani ba mai fasa jiki ba dukan da ba shi a baya fasa jiki suka ce mazo suka ce kaɗan samu ɗan gefen abu kai wani ɗan abu da ya kasance dukan kwata-kwata ba zai ma mata tasiri ba ba zai mata tabo ba ko wani makamantar irin wannan abubuwa malamai suka ce zai iya yiwa abin da ake yi da wani dukan lokacin da ka zo zaka dake ta za ta ga abin wani bambarakwai kai kanka za ka ga abin bambarakwai karshe kai da itan gabaki ɗaya ku tsire dariya to kaga an samu me wata maslaha a nan gurin kenan to dan sai ku dawo kuma tebur sai ku dawo tebur a lokacin nan ku zo ku zauna cewar ya ke kaza ai bai kamata ki kaza ba bai kamata ki kaza bai kamata ki kaza ba shikenan ku daidaita juna amma mutumin da ya kasance ya mai da dukan mace ɗabi'arsa wannan kuskure ne duk karfin naka da dukkan mazantaka taka a kanta za ka kare kama ta kai ta dukanta kamar wata baiwa wannan ba ɗabi'a bace ba ba sufa bace mai kyau da ya kamata a ce mutum namiji yana yana da ita gaskiya mutumin da ya shahara cewar yana dukan mata ba mutumin da za a ba aure bane ba saboda me ita rayuwar nan fa da kake ganin ta kai a karan kanka ma kai da kanka kuna sabawa me sabawa nan zaka iya kuskure ta rana ka datse harshen ka sai kama haƙorinka ka jijjige shi kenan za ka kai karan kanka akwai abubuwan da kake gudanar da su kai kanka ba yadda kake san su ba a karan kanka kenan to sai kai wa kanka uba kenan misali sai ka daki kanka balle kuma mace wanda gabaki da maza salam ya gaya mana irin yanayin ɗabi'ata an halicce ta ne daga ƙashin haƙarƙari wanda yake a tankware yake kowa ya riga ya ce kuma manzo sallallahu alaihi cewa khuliqa min dila an halice ta ne daga kashin akarka wanda yake yana yana kashi ne kashin harkari kashi ne wanda yake a bankare yake ba a miƙe yake straight ba ce duk lokacin da ya kasance ka zo ka ce sai ka miƙar da shi ka ya miƙe maka straight yadda kake ya tafi ba tare da wani karkata ba to fa ba zai taba yiwa ba zaka ka karya ta ne karya mace kuma a wannan abin da ake nufi da shi kinaya anan gurin shine sai dai ka sake ta in kuma ka sake ta ma wata zaka je dai ka kara aurowar kuma dai nafsin ta din dai ita ce halayyar da wata take da shi wannan haka take bal karshe ma ka rabu da wannan din akan wani abu take maka ka je ka auro kuma wadda ta zo take maka abin da yafi wannan din to kaga dai me kenan shi sa maza sai nake cewa idan kana so ka wani to ka ji daɗi da ita macen nan ka zauna ita akan me wannan karkata tana tattare da wannan karkatar tata sai dai abin da ba zai bai fi wannan ba kaɗan nusatar da ita abin da ya kamata ta yi da sauransu ya kamata ki kaza bai kamata ki kaza ba da makamantan irin wannan abubuwa ba wai kawai ka zara mata ido ba ba wai an ce ma kawai ka zara mata ido bane ka kyale ta no ba nan bane ba kaɗan wannan ɗinta amma kuma wannan ne ba zai baka dama ko lasisin da kawai daga tama laifi ba tunda ka san ga wannan matsalar tata haka ta take tun asali haka aka halicce ta to sai yi haƙuri duk abu da ta ma ka ɗan iya shanyewa ka ɗauke kai da sauransu amma ba zai yi a ce duk abu da ta ma kaɗan da babba da sauransu ka kama ta kamar duka wannan kuskure ne kuskure ne wannan a haka babu inda mace za ta je maka a ce koyaushe sai da kama ta ka ringa jibgarta kamar jaka ba zai taɓa yiwa ba to don haka yana ɗaya daga cikin wannan shi sa nan gurin zaka gani ko fatima bintu qais yana ɗaya daga cikin lokacin da ta zo bayan ta gama idda kamar yadda ɗazu aka yi bayani mu'awiya ya zo maza sallama ce kar ta aure shi saboda ba shi da kuɗi ba shi da damar da zai iya riƙe ɗawainiyar gida da sauransu abu jahan babban abin da ya faɗa yake cewa mai laye da wal'asa na atiƙai wata ruwayar kuma cewar darrab ne linnisa yana yawan dukan mata a ganin kun aka wannan da haka bai kamata mace da je ta wannan ɗinsa ba abu na gaba siffar da ya kasance mata ba sa son mai ita wanda ya kasance yana da wasu aibu a tattare da shi babu wanda yake son aibu a rayuwarsa ba wanda yake son aibu musamman kuma wannan aibun ya kasance wani abu ne gashi nan wadai inda abin ya fi matsala kuma ya kasance aibu ne wanda ba zai ba da damar a biya bukatun aure ko a cika manufofin aure ba musamman idan ya kasance wannan aibin yana ɗaya daga cikin abin da zai kasance ya kawo tasgaro ko kuma na ƙasa game da tabbatar da manufa daga cikin manufofin yin aure misali a nan gurin shine mutumin da ya shahara cewar gabansa yankake ne mai yankakken gaba ba yadda za iya saduwa da mace har ya iya biya mata bukata wanda kuma biya wa mace bukata saduwa da ita biya mata bukata ɗaya ne daga cikin manufofin yin aure domin da wannan ne zai iya sawa ta samu nutsuwa sha'awar jikinta ta barta ya kasance ta gudanar da rayuwarta yadda ya kamata ba tare da tunanin ta je ta nemi wani namiji a waje ba to ka kin ga wannan aibi ne to mutumin da ya shahara da wannan yawanci dai galibi cuta ce da kusan bata cika buya ba duk da abu ne da ba zai yi ya fito baro-baro a san shi ba amma yau da gobe takan sa wannan din ba ta iya buya to wannan duk irin yadda yake da kuɗi ko makamantar irin wani abubuwan bai kamata ki je ki kai kanki irin wannan ba ko kuma mutumin da ya kasance gabaki ɗaya gashi da lafiyar amma mai baya iya kwanciya da mace gaban nashi lafiya kalwe ki ba a yanke ki ba amma gabaki ɗayansa baya iya tashin da zai iya gamsar da mace ko ya biya mata bukata to kin ga in kika je kika aure shi haka zaki zo ki zauna cikin wannan larura ko dai ki tafi ki je ki ringa nema a waje wanda haramun ne wannan to ko kuma ya kasance kullum kina cikin damuwa ne da tashin hankali zaki ji kina sha'awar namiji tun da ɗabi'a ce ba wai wani abu ne da zaki ce yau kin haƙura da abun ba zai yiwu ba abu ne ko kin ce kin haƙura da shi magana ce ba za yi taɓa yiwuwa ba ne ba abu ne da ke karan kanki biki sanya aka yi kike kika samu kanki a wannan ɗin ba zaki ji kawai yanayi kina sha'awar namiji kina sha'awar ya kusance ki da makamantansu to wanda ya kasance yana da wannan bai kamata ki aure shi ba domin me zai kasance ba zai biya buƙatu ko kuma ba zai taimaka miki gurin cimma manufa daga cikin manufofin aure ba kamar yadda yake yana da matukar muhimmanci ki guji duk mutumin da yake na mata na mata ne ko kuma dan daudu wanda zaki ga abin bakin ciki yanzu sai ga mutum an san cewar dan daudu ne a gari mai kama ya je ya mai da kansa mace karfi da yaji kowa ya riga san dan daudu wanda yake kawai ya mai da kansa namiji ne amma ya mai da kansa mace yaga yana sa kayan mata yana shiga wannan yana tafi yana rangwada yana kakkare jiki da komai da komai sunansa ma wasu saboda tsabar rashin kunya da tsabar kin addinin Allah har suna yake canzawa ga sunan shi Muhammad ko Abubakar ko Umar kawai sai koma koma sunan shi kaje ya koma Rabi ko Sauratu ko wani makamantansu saboda tsabar lalacewa to ke mace lafiyar mace mai mutunci mai kima bai kamata ki je ki auri mutumin da ya kasance wannan ɗabi'a sa bace kwata kwata ba ke babu mu dan daudu ki guje shi ko kuma mutumin da zai zo ki guji mutumin da duk mutumin da zai zo ya aure ki saboda kyanki kyanki kawai yake kalla ba mutuncin ki ba ba mutuncin ki ba ba wani addinin ki ya kalla yayi wannan ba matsalar wannan guda ɗaya ce lokacin nan ba yadda za a yi ne a rayuwarki duk inda kika kai da kyau ki dawwama da wannan kyan har rayuwarki ba zai taɓa yiwa ba kuna yin aure da shi kika haihu ɗaya biyu uku hudu auren nan me ya zo ya fara zagwanyewa kuma kenan eh ken ya fara zagwanyewa kina haihuwa ɗaya biyu zaki ga kin fara canzawa kika tafi uku hudu kin fara zama uwa hudu aka tafi biyar shida bakwai to kuma shikenan kuma gaba ɗaya ke da karan kanki zaki nemi ina wannan ken naki na da da kike takama da shi da sai ki tsaya awa ɗaya awa biyu a jikin mudubi kina kwalliya yanzu sai kiga duk ba ta wannan kike ba yara sun muke yawa can kece can kece duk gaba ki ke karan kanki sama da ƙasa kike kawai to idan dan saboda kyan ya aure ki wallahi ba zai zauna da ke ba a lokacin yana ganin ba wannan kyan ko ya fara ganin wannan kyan ya fara ƙasa to la ba ke babu zama kuma wulaƙanci da duniya kala kala sai kin gan shi so dama ba wani addini bane ya ja ya aure ki ba ki ya kalla ya aure ki ba ba mutuncin iyayenki ya kalla ya aure ki ba a'a ba wannan tsabar kyan naki kadai ya kalla shi yake yi wa shi yake so so dan tunda babu wannan kyan kuma yanzu shikenan abin da yake so ne babu shi kuma ko ke ce abin da kike so daga zarar kin same shi kenan in baki same shi ba kuma ko kin same shi nan abin ya ya kau kuma babu shi yanzu ya kauce zaki kuma yanzu shikenan babu babu kuma wani abu da kike so to haka ran dan adam yake yasa a can gurin maza sallam yake faɗar irin yanayin abubuwan da yake sa ake auren mace shi tun kawal mar'a li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha abubuwa ne guda hudu ake auren mace saboda su dama kyau kuɗi matsayi addini amma gaba ɗaya da ya tashi gama wannan bayanin sai ya karkare mana yake ce mana menene farfar bi za ta din ta riba ta daka ka auri mai addini domin za ta wadatar da kai dukkan wasu abubuwa saboda mai in kuɗi ne duk inda ka kai da kuɗi za a zo a wayi gari wata rana ba baka da wannan kuɗin domin Allah subhanahu ta'ala nan shine yake jujjuya arziki yadda ya ga dama yau za ka iya wayar gari talaka gobe Allah kai mu ka wayi gari mai kuɗi haka akasi za ka iya wayar gari yau mai kuɗi a ranar ko kuma kashe gari ka talauci allah swt babu yadda bai iya ba idan matsayi ne sarauta ko wani harkar gwamnati ko siyasa ko da sauransu in kai ne yau ko in babanki ne yau ko in babanka ne yau gobe ba shi bane ba za a iya canzawa mu yawanci zaka gani karshe irin waɗannan din suna barin kujerar da suke kai da sauransu za su koma mutane kuma wulakantattu sai ɗaya daga ciki suke iya kiyaye mutuncinsu ma ga ba su da wani mutunci a gari mutane a wulakance suke kallon su da sauransu to kin ga na in dan kuɗi ya aure ki ko makamantansu zai zo wannan kuɗin suna kaucewa zai ga kuma ba wannan san zai ga ba fa'ida ya zauna da ki dole zai je nemo wata ne haka idan ya kasance ya aure shi saboda matsayi iyayenki ko wani abu da sauransu wannan matsayin fa baya da za a yi ya fa iya dawama in ma kana takama sarautar gargajiya ce kike takama da ita to za a zo mahaifin zai mutu ko wani abu kina ji kina gani sarautar za ta ba gidanku wannan ma in sarauta ce da take dawama ko ma bata dawama ba wani abu zai iya bujurowa a zo a cire baban naki hakimi ne ko dagaci ne ko wani wane ne sarki ko makamantansu so fa ana yin wannan tunda dama ga dan matsayin da ya shi da ya yi wannan auren yana barin wannan shi kuma haka in gwamna ne babanki ko wani shugaban kasa ko wani gurin shugaban gunduma ne ko makamantar irin wannan abubuwan local government chairman ne kowa da sauransu kina yana barin wannan matsayin fa shikenan kuma dama saboda abin da ya aureki ne da shi don haka kuma wulakanci kala kala ba irin wanda ba za ki gani ba da kanki sai kin zo kin kwammace ya rabu da ke ya sake ki ma ya fi miki zaman lafiya to kin tashin hankali ne haka idan ya kasance saboda kyau ne kamar yadda muka yi bayani a ɗazu kyan nan zai zo zai zagwanye kuna zama ɗaya haihuwa ɗaya biyu kika fara walhalin ciki da sauran sai waye da sauran to kuma shikenan fa kin fara baya ne baya kike kina tafiya ɗaya biyu kika yaro ɗaya biyu uku hudu biyar ke da kanki wani zama ki tsaya kika kalli kanki a mudubi sai kin ta mamaki wai ni ce wancan wanda nake ji da kaina da kyau na ada yanzu ga yadda na koma misali ke da kanki sai ki ringa mamaki ya aka yi kika koma irin wannan rayuwar yanzu kyan naki yana ina duk ya zubi duk ya tafi duk yi waye da sauransu to kin ga indan waɗannan abubuwa ne guda uku duk abubuwa ne masu gushewa amma ban da addini addini baya gushewa yawanci baya gushewa in ya kasance ka auri mace saboda addini to Allah tana nan tare da kai kuma ke ma kina nan tare da mijinki ina miki wannan bushara saboda me dalili anan shine duk lokacin da kika auri mace ka auri mace saboda addininta ko kika auri miji saboda addininsa ko yaushe kike ƙara riko da addinin nan ƙara son keke wannan addinin ko yaushe ƙara jaddaduwa yake a zuciyarsa duk lokacin da kika yi riko da wani addini yaga kin wani wani wannan hoɓɓasa gurin wani harkar addini ko ciyar da wani addini gaba ko makamantansu to take zai ringa ji yana son ki sannan naki zai kara karuwa a ransa ne zai kara jin cewar eh lalle tabbas wancan din wani to kin ga shi kuma wannan bashi da lokaci idan kika ga son ki ya fara raguwa a zuciyarsa ke kika jawo ma'ana ke ce kika yi baya baya game da riko da addini ko kuma kokarin ciyar da wannan addini gaba amma matukar zaki ci gaba da riko da addinin ki kina da addini sauransu to koyaushe me San ki ƙara haɓaka yake a zuciyarsa to shi sa manzo Allah sallam yake cewa ƙarshe mana zaɓi na gari yake cewa ya kamata ki zaɓi wanda yake ko ka zaɓi wanda take mai addini wannan ƙa'ida ce wadda take za ta tafi akan maza da mata gaba ki ɗaya kamar yadda a gurguje yana da matukar muhimmanci ya kasance ki guji mutum mai cin riba ko wanda yake shaida a kanta ko yake rubuta ta ko kuma mutumin da yake kasancewar yanayi wa mata irin gyaran kai din nan ko gyaran saboda mutum ne zaki shi yawanci ba shi da addini yawanci za ga wannan masu irin wannan abun ba su da addini ko mutum marwaci ko mutumin da ya kasance yana sai da giya ko makamanta irin wannan abubuwa ko kuma mutumin da ya kasance baya kula da sallarsa wanda za mu rufe da shi shine shi ko wanda ya fi ko kowane sharri ba ke babu mutumin da ya kasance irin dan bori nan ne ko matsafi ko dan duba wanda kika san haka ne ko da ya zai mutu akan yana son aurenki ba ke babu shi ba ke babu aurensa saboda matsafi babu abin da zaki amfana da shi a rayuwa in ba wahala ba ki sai da addinin ki sai da rayuwarki ki tagayyara ta ki lalata ta Allah subhanahu ta'ala ya mana gam da katar Allah ya da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kusan ginshiki na samun